الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna yau muna ashirin da ga watan ramadan hijira <clears throat> dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda sun da yau sha uku ko azin sha uku ga watan takwas miladiya dubu biyu da sha biyu muna wato jiya mun tsaya ƙarshen suratul kamari a yau za mu ɗora farkon suratul rahman a karatunmu na tafsiri na wannan shekara a wannan sura in an dauko littafin surori daga sama ita ce ta hamsin da biyar sannan sura ce makiya wasu samma a rusul qur'an ana mata da wato amaryar qur'ani wahiyar hiya sittun samanin wa aya ko dai tana da ayoyi saba'in da shida ko kuma saba'in da takwas bisa alƙalƙali malamai na ulumul qur'an wa mawdu'a ra'ayi abinda take karantarwa da isadi ala illahi lil ibadi dunyan wa ukhra wato da kullum safa ni'imomin Allah madaukaki wanda yi su gabayinsa a nan duniya da kuma gobe kiyama wannan ni'imomi su da suke karantarwa lissafa mana wato mu bayi don mu san su mu guje ma Allah kuma mu san wanda ya yi sannan to shi ya cancanta duk wani nau'i na bauta da girmamawa a yi masa subhanahu wa ta'ala Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر لحسبان نعم. الله في تركية الرحمن ولمن تذكيري سكنتي وانا مكلم خبر سشيني ربنا اي ربنا الرحمن وكما لزم شيني خبر مقدم فاتو انهن كتبوا الرحمن ربنا ya zama shine mubtada ko kuma ka ce rabbuna rahman shine khabar kenan wanda ka faɗi yayi ana kaddara mai kidan khabar ko kuma a kaddara masa mubtada har rahman rabbuna mai rahama shine ubangijin ko kuma ubangijin mu ne mai rahama an gani. allama al wanda ya sanar da alkur'ani خلق insana kuma ya halitti jinsi na mutum jinsi na ɗan adam allamahu bayan ya sanar da shi bayani ashamtu wal qamaru bi husban rana da wata suna gudana ne bisa lissafi bisa kidanya wan najmu ashamtu ko aka tsaya wannan ayoyi farko dai mun ji sunan Allah aka bude ɗaya daga cikin sunayen Allah aka bude wannan sura da shi shine sunan nan naka ar-rahman kuma wanne sunan kunshe ikon ta rahama an gane da kyau malaman tafsiri suka ce ya zo wannan suna alawazin fa'alan fa'alan wato sunan da ya zo a kan wannan wazanin yana nuna mubalaga ne kamar gababan shaba'an jawa'an duk abin da ya zo da irin wannan ana nuna mai yawan abin ma'ana ar-rahmanu wato ubangijin mu mai yawa rahmani wanda rahmat sa ta yalwaci komai wato rahmat ubangiji ta yalwaci dukkan halittunsa a ƙarƙashin rahmat sarki kajiri ya ne mai amma ya ba shi ci da sha ya ba shi dukiya ya fantamawa in Allah ya tashi saukar da ruwa daga sama ya yi ruwan gonar mumini da gonar ba ma kajiri ko'ina rahama ya tashi ba da arziki ya ba da shi ga mummune da fasikai kowa saboda wata rahmatuhu kula shai yalwar rahama ta yalwa kowa da komai an gane da kyau wannan suna shi aka buɗe wannan da aka ce duk kamar da littafin da zo da wannan nan, yana ɗauka sufai yawa ko tsananin abin za ka ce mutum ba mai yawan fushi na fi ke fazi taba'an wanda ya cika koshi kenan an gane jawa'an mai yawan cin yunwa to haka shi ma wannan ar-rahman Allah shi ne mai yawan rahma ubangijinmu mai yawan rahma allama al-qur'ana ay man sha'a ma'ana Allah ya sanar da wanda ya so al-qur'ani malaman tafsiri suka ce allama jibrila ko kuma allama muhammadan ko kuma allaman insana kamar yadda wato allaman qur'ana ji yana iya ɗaukan wannan Allah ya sanar da mala'ika jibril alqur'ani bayan da ya sanar ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah ya sanar da manzo alqur'ani bayan da ya sanar ya sanar da sahabban har ya gangaro zuwa gare mu daga nan ne ya zama Allah ya sanar da mutane jinsi na mutum a da ya so ya sanar da shi yi ƙaddara ta'ala ta'lim al-qur'an jini insani ala khalqihi Allah ya kaddara ma wato ainihin mutane su koyi alqur'ani ya zama su kuma su ci gaba da koyar da sauran halittu na Allah sai ya sa qur'ani gashi nan bayyana cewa idan wannan suka iya suka hajjace Allah ya masa tuwa ta hanyar ajalansu sai kuma Allah ya kawo su wannan haka haka har sun daga zamanin manzo hanyar lokacin da ake wani yaƙi mai tsananin zamanin sahabbai haka kawo shawar a rubuta alƙur'ani domin mafi yawan wanda ƙur'ani ke cikin su ne shahada kada a zo a shiga wata matsala shine aka dawwana shi aka rubuta shi ya zama gwada da fati tsakankanin wannan bangayen nasa guda biyu wa Allah ya hore Qur'ani kamar da jimu karanta da kai sunan Qur'ani da zikiri wa halin mulki to shine anan allama Qur'ana Allah ya sanar da wato jinsi na dan adam Qur'ani inda Allah ya kaddara dan adam ya sani yana ta'limuhu akbara ni'amillahi 'ala al-insan domin koyon alkur'ani shine mafi girman ni'ima da Allah ya wa mutum duk ni'imar da za a yi mata ni'ima ta abai ka da sanin qur'ani ka san shi ka fahimce shi kai aiki da shi to yadda shi komai kila ka ce to ake ni'ima kudi ka ni'ima mulki ka ni'ima waɗannan abubuwa suke qur'ani da shi ne za ka san Allah da shi ne za ka san haƙƙin Allah a kan ka san haƙƙin manzo ka san haƙƙin kiyayenka ka san haƙƙin bayi Da shi ne rayuwar ka za ka sai ka san ma dan me aka kawo ka duniya ne amfanin zuwan ka ne amfanin rayuwarka bayan nan ina kake koma sai koma yi ne hikima wancan jiya cikin ƙwararren wannan bayani yake shi sa sai ya zama za a lissafo mana hikimomi da aka yi ma'aikata. sai farko aka fara ya aka ce rahman sai aka ce ne allamal qur'an mai rahama ubangiji mu shine wanda ya sanar da alqur'ani ya sanar da shi jibrilu wato ya sanar da jibrilu qur'ani ya sanar da manzo ya sanar da mutane da cikin al'umma wato manzo sallallahu alaihi wasallam me yasa ma ne yace ni'imar koyan qur'ani da sanin shi shi komai ni'ima da su shi da dalilin qaulul kafirina ya laita kuntu turaba ko da gobe kafirai sun su abin da suka gani ko wato abin nan da kulul kafir ya laita ne kuntu turaba wannan wannan cikin na kenan wato kafiri in yi ga abin da gani gobe kiyama na azaba da makomarsa da inda ya dosa a wannan lokacin da kai suna ina ma a ce na zan turbaya ban zama wato mutum wanda za a yi masa wahayi ba a washe hankali a yi masa wahayi ko masa manzo da turbaya ce jikiyar da ya turbaya ba ta da wani hukunci ba ta da wani misali amma wannan laita ɗin ƙaunin suna da amfani kai suna da amfani Allah ya riga ya rike ɗan adam kuma ya sanar da shi halar da haram an aiko masa manzo an saukan masa da ƙur'ani an ba shi hankali magana ina ma ta za wannan ba ta taso ba to kaga wanda aka bayin sanin ƙur'ani mumin ne musulmi shi ba zai wannan kai can ba domin shi ya bi ƙur'ani ya ji sunna ya bi manzo saboda shi zai ga sakamakon min ƙur'ani shi ne da zira bisa aljanna ga shi hikimar qur'ani ita ce kowace shi ya sa malami ce ku akbaru rahmaniyatihi ta'ala fil hidayati liman hadahu bil qur'an mafi girman rahmomi rahmaniya kenan na ubangiji da yake yi ma bayan shi ne shirya da Allah zai sanya ma mutum ta hanyar Alƙur'ani. wannan rahmat ta Allah ya maka rahma. ya shiryar da ke ta hanyar sanin qur'ani ya imani da shi da san shi ki aiki da shi wannan rahamar ta ubangiji duk da yake mu bayi wannan rahamar ta fi kowace kun gani Allah ya ce khalaqal insan wato Allah ubangiji mu ar-rahman shine dai ya halitti jinsi na mutum khalaqal insana kamar da can gaba za mu ji kuma khalaqal janna yanzu nan wurin khalaqal insana Allah shine wanda ya halitti jinsin ɗan adam allama kudu bayan sannan ya da shi abin da ake cimo bayani kwanin sauran halittu kenan ba ba su bakin bayani ba ne gidanka jaki gidanka dokin gidanka duk waɗannan dabbobi su ba ba su bakin bayani ba ko biri bai da bakin bayani yare ta ɗan bayane bayane da tsalle da hannu da waye amma da baki bayanin mai ke si? ne damuwar tsanin farin cikin sa yana iyawa to shi da na ake na ma ni'ima da Allah ya mana allama hul bayan halakal insana allama hul bayan Allah shi ne ya halittu mutum kuma ya sanar da shi bayani ana annutsuf alladhi yatamayyazu bihi an sa'ir al-hayawan nutuki furci wannan wanda ya bambanta shi da sauran dabbobi domin dabba ita ce kullu ma ya dubu alal'ar. da abin da yake kasa a islami na loga ta ci mai dabba na ya haɗa hajja mutum da dabbobi da kwari da kawai yana dabba a wani wato suwan kenan amma na ya bambancin ɗan adam hayawanin insi shi Allah ya ba shi hankali ya ba shi wahayi kan ba shi manzo an gane kyau da wannan shi ake bambanta ɗan adam mutunci na bayani yadda zai na damuwarsa abin da ke damunsa na farin ciki ne ya faɗi baƙin ciki ya faɗi ne ke cikin zuciyarsa shi ya fito shi fito da shi wannan Allah ya sanar da ɗan adam wannan wakila wani wani aka ce a rayar cikin insanin kadi abin da ake nufi da nan halakal insana a saba bayan Allah ya halitti mutum ana nufin manzo kenan sannan ya sanar da shi bayani domin annabi ne cikakken mutum an gane da kyau sai a yanzu kamar yadda bahaushe ne ke cewa kai tara ne ni tara ne wancan tara mu duka mu tara ne ba mu cika goma ba annabi shi ne wanda Allah ya sanar da shi bayani saboda shi ne cikakke an gane da shi wasu malamai tafsirin haka suka ce وهو محمد صلى Allah ya sanar da shi bayani, يسند في ma البيان ما كان وما يكون عن الأولين والآخرين Allah ya sanar da annabi bayanin abubuwan da ya wanda zai zo nan gaba cikin Qur'ani kwanan nan jiyan jiyan nan muka ƙara karanta manyan manyan kasoshi guda na guda biyar da aka sanar da annabi bai nan bai san da aka yi ba lokacin rayuwar annabi Musa annabi Adam ce ba su ne amma aka tattara aka mai bayanin annabi daga bata haka na aka yi mai abin da zai kasance gobe kiyama kai abin da zai faru na cikin tsakin kiyama da wahalhalin da daɗin da wanda za su gamu da daɗin da yadda ji za ta gudana da cikin da aljanna da amma annabi bayanin haka ne ko ba haka ba shine ake cewa an yawmin din wato wa an yawmin dini wa bayanin ahkam an gane da tashin kiyama duk amma annabi bayanin ranar sakamako an mai bayanin hukunce hukunce min alhalaili wato na halal wal haram da abin da yake haram wal hudud da dokoki da iyakoki wanda Allah ya ce a kiyaye su wal qada al manziliya wal ijtimaiya da la dubba gida zaman gida yadda za ka zauna da al'umma ka da jama'a gidanka kai da ma na gaba ɗayan ma jama'a rayuwa cikin da ta tsinci kanka cikin gidan kasuwa ne a ofis kake tafiya kake kasuwanci ko ina an ma'adalu bayanin hukuncin hukuncin gaba ɗaya bayanin hukuncin hukuncin shari'a Allah ne ya sanar da annabin sa annabin sai san da wato al'ummarsa kun gane da kyau Shi ne nan ma'ana da kamar mafi bayan dukkan wannan fassara za ka iya ɗauka an sanar da jibiru an sanar da manzo an sanar da al'umma bayani da ikon yin bayanin kan dukkan wannan ƙarƙashin hikima ce ƙarƙashin baiwa ce da falala ta ubangiji Allah ya ce a shamsu wal ko kuma kai eh, akwai ayoyi wanda suka kara fasara a kan ashamsu wa kamaru bi husban a nan abin da aka gaya mana rana da wata bi husbanin ayyace ya ne ana kaddara musu wani husbani rana da wata suna gudana ne ba na bi husbanin duk idan ya da lissafi ne da kyau wato da lissafin ma'alomi muƙaddari ta hanyar lissafi sananne wanda aka kaddara shi shi jihima. akan burjin kowane rana ina tafiya burjinta hakanan wata hakanan sauran saurayi kowane ina tafiya akan burjinsa an gane da kyau su zalika umurul kainati sukuliya da wannan kuma sauran halittu na nan kasa suke da kuma amfanuwa da wannan ko din da taurari din da wata da duk yadda suke tafiya su ma suke cin gajiyar wannan ta hanyar kafan lissafi yau za a yi kaza yau ga watan ramadana kwanan shi yau ashirin da biyar saura kwana kaza kenan a gama ya kare daga ran shawwal kaza duk wannan lissafi lissafin kullum rana ce take huduwa ta faɗi sakamakon haka ake yin lissafin an gane da kyau haka nan wata haka nan su Allah ya sanya su a shamsul qamaru bi husbani suna tafiya ne wato tasbihu husulu wal qamar hutun na lokacin na yanayin sanyi zafi lokaci na bazara lokaci irin na hunturu duk wannan canje canje suna faruwa ne karkashin ne a shamsu wal sama ko ba haka ba ne a cikin rana ga lokacin da suke tana nan gefe yau tana ce ya dawo yanzu lokacin zafi ne lokacin sai lokacin kala-kala wannan duka Allah ya sa da ba ta yi waɗannan kisan nasu sannan kuma wa ta'allumul sunun wal hisab da su ake sanin lissafin shekaru da kuma lissafi ne daya da duk za a ce shekara tana da kwana 360 kaza kaza da sauransu duk karkashin su ne shi ya sa Allah ke cewa a irin yanayin tafiyar da suke yi su ba. da ziriyar ba ne. Allah ya yake kafi a cikin wato ainihin surat yasin Allah ya ce ai samsu yambagi laha an tushrika al-qamara wala al-laylu sabiqun rana bai kamaci ta ba ta ce za ta riski wata ko kuma wato ainihin eh ta ce za ta riski wata ko kuma dare jikin zai riga ne kowane a lokacinsa yake tafiya yake linkayensa shi Allah ya ce kullum fi falakin da kowane cikin falakin da yake ninkaya yake tafiya yake gudanar da misalin da Allah yake yi an gane da shi a wata ayat cikin surah al Allah ya ce faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wa shamsa wal qamara husbana zalika tadbir al-azizil alim wato faliqul isbah Allah ne wanda yake wato fito da asuba cikin duhun dare sai alhijir ya ce tun ya ci ga afuwa wajalan laila sakanan Allah ke san da dare ya ji ki shiru fiye da lokacin rana dan a sami hutu wajalan laila libasan wajalan nahara ma'asa wajalan nawmakum subata duk wannan imomin Allah ne ke taso da samsa wal qamara husbana rana da wata muka sanya su ababen lissafi yau wata kaza ko kuma yau rana ta kaza rana ta kaza su wannan Allah ya kira man su a ne? ne mu an gane da kyau da ba su kawai haka tafiyar su ta fungu gaba ɗaya duhun dare gaba ɗaya ranar ce babu wannan cizin yanayi ba a jibaci Allah ya ce zalika kadirul azizul alim wannan kaddarawa ce ta mubayi mai ilimi ne subhanahu wa ta'ala kina sai kun fi nan an buɗe wannan sura ne ana so a gaya mana a cikin gina mana ni'imomi na nan duniya sannan kuma a cikin ta ne za a yi mana bayanin ni'imomi wato na gobe kiyama kenan mai Allah ya ce والنجم والشجر يحجدان والسماء رفعها لا تبغوا في الميزان نعم الله مغلق الست والسماء رفعها نعم كان يمتكم السماشية وتسمك نم ها انت اللي يفو وان افر والنجم والشجر جزدان قد والنجم انا نزل تيرو وان بايا ين دبا بايا سندا اسمه شجر النجم da rai irin su yaɗo na kirlewa da sauran irin makamantansu su aka fassara da alhaji, da irin waɗannan sannan kuma wa shajaru da tsirai wanda suke yin tsara ko ce ice ya sama ya ciki su ma da baki ɗayansu da sujudani suna yin sujada da Allah subhanahu wa ta'ala. Kun gane da kyau, wa sama'a hakanan samaniya sama da muke gani rafa'a Allah shi ya ɗaukaka ta ya ɗaga ta ba tare da wani ginshiki da tiraku da tiloli da suka kai ta ba kowa zan kuma Allah shi ya sanya wato mizan ma'auni ko kuma ya sanya wato adalci ya aje adalci tsakanin bayi Allah ta tsaro mizan kada ku bayi ɗin sai shi su je su ƙetare wannan mizani nan da ne mizani za mu ji ƙarin bayani da malaman tafsiri su kai an gane da kyau wa qimul wazna bil qisti Allah masaran ta mutu ka ga ai da sauran wa qimul wazna bil qisti wa la tuqsimu al mizan wa qimul wazna bil qisti saboda haka ku tsayar da wato mudu ko nizani bilkisti da adalci wala tuqtilu nizam kada ku tauye nizani ko kada ku tauye mudu to bayan wata lima da muka ji ke aka kara mana wata kacewa najmi a da cikin ababen da Allah ya halitta shine ya halitta tsirai ai mala la saka lahu min Tsare tsirai wanda ba da kafa ba sa tsirkewa sama kamar ake karen dawa karen jero karen masara ko kuma bishiyar gidan kuma yana ce da wasu ciki ta ba irin waɗannan ba wannan suke to a ƙasa ciki su ne ainihin wannan nan wurin Allah shi ya halice su wa shajaru ma da hutakon shajar ita ce kuma wacce ko mai kara ko mai gaba ta ke sama su ne su gero dawa masara su irin waɗannan su kuma da abin da masu bishiyoyi da za su yi kinuwa za su yi kira su cikin da inuwarsu su. duk guda biyun nan ki a ce ya gani an ya ba'ani jima yura min huma suna yin su sujada suna rankwafawa game da abin da aka so su yi na rankwafawa da ubangijinsu kun gane da kyau a nan wurin cewa sujada ɗin nan malamai na tafsiri sun san yi sakani ne ake nufi da sujada na kalai sujada ta bishiyoyi da sauran wasu ababa da Allah ke fitowa na halittunsa da ake nufi da wannan sujada ko suka ce ai sujadar abin da ake nufi fitowar da ke fitarwa kaga tana da gona masararka ta yi tsawo dawa ka tsawo lokacin da rana ta fito gaba za ka ta inuwa ta yi nan bishiyar gidan ku inuwa ta ana ana sujada ga ubangiji kiran rana ta taho ta taho ta koma nan ta shiga inuwa ta sun kuyo ta dawo nan tana ma ubangiji sujada kiran an gane da ke wasu ka ce a'a don an ce haka wanda suke a kasa a yatsun su kuma a kwanci su ce nan ya za su ta su gida idan an ce inuwa ce su gida ɗin kuna ganewa da ke saboda haka sai aka nuna a'a wannan wata sujada ce wata cikin Allah shi ne masanin yadda suke masa wannan sujada abin da ke ƙara nuna maka wannan fadin Allah madaukaki a cikin suratul hajj da Allah ya ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس cikin suratul hajj wato alamta da shin ba gani ba ne inna allaha yasjudu lahu man samawa samawati man fi lallai waɗanda halallai waɗanda suke cikin halittun ubangiji na tambayi da na ƙasa yasjudu lahu ne masa sujada ba su ga wannan ba ba ka san haka ba daga cikin halittun sai aka ware wasu aka faɗi domin an ce man fi sama to man fi ƙara ya kuma ya kenan ko masu ya kawai ya kace wa shamsu rana ce ma Allah su gaba wal kamar da wata wal nujumu da taurari wal jibalu da duwar wasu wal shajaru da bishiyoyi wal dawa da dabbobi wa kasirun minan na yawa daga cikin mutane muminai musulmi su ma ma Allah su gaba an gane da kyau kaga a wannan aya ta nuna kenan kaga idan ka ci wannan inuwar ke a to sauran abubuwa Allah ya ce a shi da cikin samai da kasai an gani da kyau to kaga a ce wato wannan kada in sun suka ci wannan su da Allah shi ya san yadda bayansa suke masu shi ya sa ma wasu daga cikin sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin littattun hadisi aka sanar da irin tasbihin da dutse yake ma Allah subhanahu ta'ala annabi ya ji tasbihi haka nan tsuntsaye ji tasbihi da suke ma Allah kun gane da kyau ashe kenan Allah shi ya san yadda suke mai tasbihin ba mu sani ba inda ya san mu sani amma tun da yace su ne masu zada ke mu yadda mu imani kun gane da kyau sannan aya ta gaba bayan wannan sai magana na wato ainihin wasu ma'a rafa'aha kama haka nan ita ba Allah ya ɗaukaka ta ya kage ga wanda yadda sai suka nuna babu wani tirke da ya nuna gashi wanda ya so kansa amma yadda ya zo a wasu ayoyin ko Allah ya tsaga tsaga wanda ba wani halitta da ya tirke inda kike ko manzo sallallahu alaihi wasallam su ake ne raji da shi da ake tafi kowace kofar sama mala'ikar biyu da ya tafi da shi sai ya yi sallama mala'iku da kiwaye ya ce shi ne tare da wa yake ce yana tare da manzo a buɗe masu sai an yi umarni a buɗe ce e eh, sana a buɗe masu ko da aikin su suke mala'iku su la ya suna Laha ma marar mai faluna marmaru kun gane da kyau kuma ba wani ya ce ya ji ta balle ya shafi ta ya ce zai ci ta ta kun gane da kyau Allah ya ɗaukaka shi da zukar koren da kake ganin ka kalle ta kamar kore idan kake gina haka an gane da kyau ba koren ba ce Allah shi yake yi da kike nisa ne ya sa kike gani yanayin kofi to Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka sama wato ainihin sai Allah ya ce wa ba al-mizan sannan kuma Allah ya ayi ma batal adla ay shar'ahu wa amara bihi al-mizan anan wasu malaman su fassara shi da cewa shine Allah ya aji ya tabbatar da adalci al'adu shine shar'uhu shari'a da Allah ya saukar ta adalci wa amara bihi kuma Allah ya umarni da abi shari'a kaga shari'a ita ce mizan ita ce adalci sannan bin shari'a shine yin adalci an gane da kyau jin shari'a shi ne jin umarnin Allah shi ne wannan hadisi da Allah ya ajiye shari'a mun gane da ku bisa wannan bautar kiran Allah ya ce Allah ta dagau fil mizan ma'ana Allah ya dago ai ya ajali Allah wato tajuru fil mizan yuzan bihi dan kada ku zalunci ku ketare abin da aka ajiye maku na wannan shari'a ɗaya ko masara mizan ana nufin shari'a ku gane da kyau maka ɗauka zan ana nufin adalci don ku yi adalci don zalunci shi yasa aka ajiye muku shari'a komai ga yadda za ku yi a tsare in ba kuna tuba da gudan ana magana wani ya zalunci wani wani to an tafi shari'a kina an ne zanin da Allah ya aji amma in za a zo a ji shi a tsaya kan shi ko Allah ya riga ya aje adalci kuma ya aiki cikin da za a zauna lafiya ko Allah ya limomin da ya maku Ya daga sama akan ku ga sana ta muku wata rubba an gane da kyau ni'ima sannan ya sauka muku da adalci ita ce shari'a ko ko wasu malaman suke shi ne wa wa al-mizan shi ne al-qur'ani Ko gane da kyau Allah shi ne wanda ya aji wato al-qur'ani da bayansa cewa kuma ka tare shi su tsaya su bi shi wato Allah shi ne ya halittu sammai da ƙasai da gaskiya ya san adalci dukkan halittunsa su tsaya su zama sun da adalci shi ne su daidai shi ya sa Allah ya cika wa qimul wazna bil qisti ku da adalci in ka fassara wazna din da adalci in kuma ka fassara shi ana ana nufin mizani ana nufin shi shine mudu ku da mudu bil da adalci wala tuksiru al kada ku taure ma'auni ko kuma kada ku taure mizanin ku ai la tafsul wazna bal zinu bil haqi wal qisfa kama qala ta'ala wazinu bil qisfati mustaqim fi sirri shahara wato ainihin ku auna duk wani abin ma'auni da za ku auna ku auna shi da adalci kamar da Allah ya ce wazinu ku auna bil qisfati mustaqim da ma'auni na adalci ne kake kuna ganewa da kyau Su wannan fassara malamai sun ta wannan kan cewa da ya ci a wannan hada su guda uku da a cikin shuhara, shuara cikin sura hadith nan da wannan cikin sura ar dukkan sun yi bayanin mizani wasu cikin mizani da shi ne adalci gane da kyau to idan aka ce adalci ya zama da Allah ya ce wato ainihin wasa ma'ara fa'a wawa ba Allah shi ne wanda ya halitti sama kun gane sannan wawa ba almizana kuma ya saukar da ya wato adalci ne da Allah ya sanya sama haka nan kuma ya saukar da adalci shi wato ya zama kuma ƙwarƙa saukar da shi aka yi kamar yadda Allah ya halitta sama haka nan aka sauke ta halitta Qur'ani wato ainihin Qur'ani ke zama cikin da Allah ya san sai sauke shi zuwa ga halittansa kun gane da kyau to bisa wannan kishi ya zama adalci saukake ne amma ya ka ɗauko aya ta cikin suratul shu'ara da wannan ta cikin suratul ar-rahman da muka ji da cikon aya ta biyu da aka nuna cewa Allah ta tsarautu mizan wa aqimul wazna bil qist sai malamai suka ce a'a alwabli shi ne abin da ke hannun mutane na abin da suke auna ababen auna wasu mudu ya shiga kila kilo ya shiga an gane ne zama na abin da ake auna tsawo mita lita duk wani abin da ake auna tsawo sai har ma hatta wanda za a tara ce kashi da kai wane dukkan suna karkashin wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yace ainihin wa aqimul wazna bil ku tsai da ma'auni da adalci ana ganewa da kyau wala tuqtirul mizan kada kai da ku tauye mu idan ji abin da kankanin ku kuke aunawa wajen abin da kuke yi na ba ta kaban to lallai ku adalci ya zama ba a kauye komai ba na sai da yaji ana auna nisa ne da rai ina sai da wani abu ne su kilo nisan mu ake yi kan a rage kilo mai ne a gidan mai da lita kuka ko ko lita kar in je in kwata nisa in bashi da yake duk wani abin da yake yana nuna awo ne da abin da yake auna shi da nauyi ne ko da ko da wani yanayi ko ma mai yi ko tashin dankali ne kan in zo in tsora manya a sama dan tura guda a ƙasa sai in zo in bar dankali na kawai in kasa haka yadda za ka ga manya da ƙanana a haɗe ka ya duk abin da kake da ke nuna maka kenan in ko zan bambanta kan kashin manya da ban kashin ƙanana daban da ke in ya zo ya wannan ƙanana yake tsaye nan kuma ke ke haka ne inda wasu rubabu in duk zan auna da su da su ma rubabu za su fito a waje ba zan sa mu rubabbu ba sai ko masu kyau ko kuma in ware rubabbu awon su daban ba su kuma awon su daban misali ku ji irin waɗannan sun shiga ƙarƙashin wannan aya ɗin cewa wato ku tsayar da ma'auninku sam in za ku yi awo kar ya tasbiki kar ya zama a gurmoshi kar a kamun tsabuhun sai abin da dai ake awo da shi ya zama an tsaye da shi bisa adalci alamun suka ce wannan adalcin shari'a duka za a shari'a yi ta shugaba ya zama da tsaye da adalci a karan kan shi tsaye da shi a kan al'ummarsa haka nan alƙali mai shari'a wa kebul wazn bil qist wala uqtul liman. saboda abin da ya gaba da Allah ta tsaro liman. kada ku shi shi ji ku ƙetare kan abin da yake na adalci in an ɗauka ƙur'ani da zani abin da ƙur'ani zo muku da shi na shari'o'i kuɗi ko ku bari halal ko haram to kada ku yadda ku shi shi Allah ya taɓa ban filme ba kar ku tsallake ƙwaƙani ku ji ku bi kan zuciyar ku ku tsaya kan daidai abin da malaman suka fi ayoyin nan suka ce duka za a haɗa su ana nufin mizani shi da adalci ana nufin mizani shi da alƙur'ani ana nufin mizanin nan shi ne ma'aunin da suke auna abubuwan awon sai shiga duk sun tattara su ake yi kowane yau idan ka ɗauki adalci Allah ya saukar da al'umma adalci haka ne suke shara ko duk badan badan da ake dan an ci wannan mizani ne a dawo a riƙe shi mana adalci wallahi za a huta kuma za a fi gyara amma duk da za a yi zalunci kishiyar adalci kenan a da abu ba a mahallinsa ba al'umma kullum su shiga cikin jiji cikin duhu ko ba za ta taɓa da cikin hakiki ta dawo ta yi adalci haka nan ta ɗauki ƙur'ani yake ne shi ne shi ya su ta halar da haram komai an bayanin komai cikin ƙur'ani shari'a amma an dawa da ke yi shi ke nan da ke yi da shi ne alƙur'ani ya zo muku da bayanin halar da haram da abin da zai kai kuta ko ya ku aljanna haka nan ta ɗauka duk sadda al'umma ya zama suna cika mudu a kan rashin cika mudu aka halaka mutanen wa nabi shu'aibu a kan aka aiko musu da annabi ya musu wa'azi wailul lil mutaffifin alladhina zakkalu ala an-nasi yasrufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun kana da azaba ta tabbata cikin nan wanda in su za su yi awo sai su da katin abin awo su cika wurin mutane kenan su amma idan su za su auna ce su kawai mu eh buhun da kake zuwa so kaya can karfi kawai daban wanda ke kuma da za ka mutu zuwa tafiyar daban kwanan da kake tafiyar ka auno daban wanda kuma ka zo nan za ka auna daban buhunan da kai oda da san waje daban daga thailand ina ne in ka zo nan ka shiga cikin singa a zazzage a kuka kuma naka za ka kai mana daban ko ba ka ci gani ne to irin waɗannan gaba ɗaya ake kuma ta tafi a gare su sai kuma ci da musulmi fama musamman da ya mutu afirka sai ka je jin kurare kasashen turanin da ina ne an waye komai da shi na kilo bisa su ne bisa nan ba har ke duk inda ta ɗora su da zai nuna maka nan ba za ka ce abu ka gaba haka ba mai in ki je za ka sha mai ba ruwan karfi shiwa daga mota ba ruwan ka da kallon ni a dinnan danna za a yadda aka dannan kuma haka take ba wai karya ba ne da lita ko lita ta karanta maka shi ake zuba maka za ka magana ka san kuma wata so ba kai nan nan sudan kai za ka ma zuba manta kanta. kanka za ka sauko mai bada mai ya baki ka daddan na ga kuɗi ka zuba ta kanka gaban ka amma mu ɗan najeriya ina masifa mala gidan mai ke an canza mitar ko da kai wai ka ga kashi haɗin in ba isa ba ba kya ba ne sun zubi tsibi la ina zamu Allah ya ce ya sauka mana da abin da in mun zama zauna lafiya a cacice ba ma amfinta ba inda za a yi komai a wasu a bikinan suka zauna lafiya to ka duba su ne su da daɗin rayuwar duniya kawai kada wani ya shiga haƙƙin wani amma mu musulunci ne ce mu an saukar mana zai zama ni'ima amma mun tattara shi mun watsa da shi karshen ayar da والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله ملوك الشمس والأرض وضعها للأمام haka nan ƙasa ita ma mun shimfiɗa mun sanya ta ta zama wato lil ana ga halittu al'ana ana nufin alhalku kenan ta zama an shimfiɗa ta ga halittu fiha fatihatun wa za su akmal a cikin ta ita ban ƙasa akwai faki fatiha kayan marmari kenan ke wannan da kuma da zinai zatul akmam ma'abutan huda ko kwafa wato ainihin ana gaya maka ni'imomi da Allah ya ajiye mata kina a banka. wal habbu zul asli haka nan haka sanya Allah shi ne ya sanya kwaya zul asli ma'abuciya ita kwaya din wato ma'abuciyar zanganiya ko ma'abuciyar soshiya ita ce al'adu aka sanya ma ƙarƙar raihan da kuma wasu tsirai ɗin wanda suke su kuma ƙanshi suke bayarwa fularen da kuke samu da sauran tsirai wanda suke ba da ƙanshi kan ayi ala'i rabbi kuma su kazima to wai da wace ni'imar ubangijin ku ku mutane da aljanu kuke kiretawa wadda ƙayya ala irabbi kuma ku ku biyu ubangijin ku ku biyu sai aljinnu wal'in da wanda nemar ta ubangijin ku to kan da bayan kuke kalita ku bi ta nema nan karar an muku an lissafo muku ita iri iri Qur'ani da aka ba ku shi kai ya ishe ku Kana sannan aka shanta muku kuma aka ɗaukaka ta kamar yadda muka ji wa sama'a a wa ra'al mizan Allah ta daga fil mizan wa aqimul wazna bil qist wa tuksiru al mizan wal qadra a ra'aha anam haka nan ƙasa da ciki kuma aka san shi ƙasa ga halittu kun ga shi kyau kun ga aka ce al'anan aka ce lil halki al'insu wal jin wa ghairi mutane da aljanu da sauran wasu su wanda ma ba mu san iya halittun su ba kasan nan ba duka Allah ya sanya da waɗannan wato halittu aka ba su wannan jima'i sai aka kuma faɗi wasu abuwa da suke a ban ƙasa shi ba ba shi a ban ƙasa akwai kayan marmari kawake irin su mangoro lemo tuffa da sauransu ilimi wa duk waɗanda sake kan fakiha an gane da kyau zaka ce wa nahnu da gabilin wanda suke ratul akmani ma'abutan kwa ko kuma buda domin shi da bino sai ya yi shi sannan a zo a taɓa masa kilili sannan da fikiri da wannan sannan ke yi girma ya girma har ya gama girma sannan ya zaƙi sannan ya fara bauri da jirgin a yi bauri daga bauri kuma ya fara nuna ya fara zaƙi har kuma ya nuna a kai da ake zuwa ya muku wannan ni'ima ne shi Allah alhabbu har wa yau a kan ƙasa aka sa muku kwaya ana nufin dangogin abubuwa masu kwaya alhinsa washa'i irin su ce su masara su shinkafa su dawa su aika su alkama su jero su waɗannan suna ƙarƙashin alhabbu wanda suke saukar wani abu ke kwansansu na zangarniya ko kuma na wata soshiya su ne alhabbu su aka sa mana abu ba haka ne ko ba haka ba wanda su ne ake ci a wani ƙarfi dabbobi su ci amfanin su ciyayin su da komai da aka sa mana zul'aski kwaye da suke ma'abucin zangen ya ko soshiya wato wa raihan da kuma raihan alwarko wasu ganyayyaki da aka samu wanda jikinsu akwai ƙanshi daga nan ake samar da turare iri-iri su ma duka aka sanya makarfar kusa dan Allah yake fa ayi ko ba fara tambayan wa bi ayi ala rabbikuma ajin ayi ala idan ne da ni'imoni الاتجاه ويؤمنهم ويجدهم كله أيها الإنس والجن بياكو مثل عند الجنون وكذبان سكي كي يتعوى أغاني لكو ما لك ذكر إهدى وثلاثين واتو مرة أما يما يتبقى أي tambayar da ake maka ba tambaya ce ta abin nan tambaya ce ta tabbatarwa ai ne'imar da ake gida maka haka take kuma so ake kai da ka kike dan ka bauta ma wanda ya maka wannan nema din shine mu ta tsarere tambaya ce ake maka ta tabbatar maka da haka fa nema din ko kuma za ka kalla wani abu da ake bauta ma cikin ababen da ake yi tsaro ka ce shi yayi sama dai za ka yi ta ko wani ake bauta ma shi ta Allah akwai wanda yi ta ababen da ake zuwa kasan abin da sama take zubowa wayewa akwai wani abin da yake mata ma ba su tashi wannan So, shin da ko ya yi su ashe shi kenan kuma da wani imomin kuke karyatawa hmm? yace tambaya ce wacce take wasu shi yasa yazo cikin hadisan. hakim wanda aka samu da jikin Abdullah wato ainihin ce a alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam surat ar-rahman hatta katamaha? wata rana manzo sallallahu ya karanta mana suratul rahman har ya cika ta yake karshen ta sun makala mali arakum kutan ana da kitan sa bayan da ku ku shiru lan jinnatanu asal minkum ya ake ya zama arjinu suke nema su ku kyakkyawan maida amsa idan sun ji waɗannan ayoyi da wannan tambayoyi ma tsara alaihim hajihim aya min mamaki da dai ban karanta musu wannan ayar ba wato ainihin waɗannan ayoyin da bi ayya ala rabbika ma tukadiban illa qalu wala bi shay'in min ni'mika wato wala bi shay'in ha ko min nalika rabbuna mukazzibu falak hamd sai sun ce ba wani abu daya daga cikin ni'imomin ka ya ubangiji mu wanda muke karkata wato karyatawa falak alhamdu godiya ta tabbata gari ka ya Allah wata ruwaya da na duba ne zai kace a suna abu Allah ya kara masa da da sauran sahabbai kuma daga nan wato ainihin suka faɗa mu annabi wannan irin kalmar da kuma suka faɗi dukkan hadisin hakim ne amma nan na ga a tafariji da shi da ibn kusur an kawo hadisin wani yankin shi kuma an nuna hadisin shi da kisti an gane da kyau wato hadisi ne wanda yake za a iya wato karɓar shi kuma abin da dai ake so a nuna mana wato ainihin ana tambaya ne ta kai ka yadda lalle wannan ni'imomi na Allah ne kuma ya cancanta wanda kuma ka gode masa gode kuma za ta kasance ne ta hanyar ainihin bauta masa Allah ce khalaqal insana shi ne Allah ko khalaqal insana ana nufin farkon dan adam shi ne adam min salsalin wato daga wato ainihin kaskoki da ilin yajisun wani yanku busasshe yusma'u lahu salsala da ina za a kwankwasa shi za a ji motsi sautin zanakar ina za a kwankwasa shi a ji motsi kamar yadda wato tukunya ko wani tulu in kan kwankwasa shi ke kara haka za a ci shine ma'ananin sarsayin kalfakarin wa huwa ma su ne wato ainihin kamar wani kasko wanda aka yi wannan maganar halittar annabi adam kun san ta zo wurin cikin hali daban-daban da kuma bayani daban-daban wani wani ake ce min turani wani wani ake ce min jinjinin lazi wani wani ake ce min hama'in ga gashi kuma nan aka ce min falafali to sun ce to ya haka kenan malaman cikin suka hada suka ce ai ba wani karo da juna sa an ce maka an halitta shi da turbaya asalin kafa ai turbaya ki ko to daga nan kuma sai ya kike daga nan sai ya zama illazin lazi shine turbaya ko lata wacce aka kwaba ta ta zama ne inda za a taka kusan ci gare ka kun gane da kyau shine bincinin lazi da ke tako lata wacce take mai laushi wacce take an riga an kwaɓa ta saɗan da aka ce kuma min hamadi masu wato ainihin lokacin wato ainihin ya zama kenan ya fara ne kamewa to ya zama an kwakwa wannan yumbin daga lalibin ya koma hama wato wani haɗaɗɗe dunkulalle kenan mai ƙarfi kuna ganewa da kyau daga nan sai kuma na ƙarshe matakin ƙarshe shine min falsali wato daga wani aka busar da shi ya zama kamar yadda kasko in an ƙona shi a wuta yake ƙarfi ya kwakwa kwarkwasa shi a wuce har ga matakai nawa kenan hudu duka ayu su zo da siffar ta yadda Allah ya halitta annabi ayu alaihi salam ko gane shi kyau ko shine ana aka ce khalaqal insana kaga anan in ba ta koma tasiri ba an ce an halitta mutum amma za ka ce min sarsali kai ko mutum da ke gaban ku ka san daga mani aka halitta shi ba cikin mahaifiyarsa ko cikin da ya shiga ka za za shi ka sani ba wannan mutum ana ne ce hakan mutum shi na nabi adam isa malaman tafsiri suka fassara kuma da cin gaba karfin shi ake nufi alaqal insani min salsalin kal fakhari an gane ki kau Allah ce wa khalaqal janna ka karanta to an karanta bismillah wasu ayyukan kanana kanana ne إلي تفضل خلق الإنسان من خلفان كالفخار نعم وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم الله مدعوك farko mun يفركم ta, فترته وخلق الجنة حكنا wato ainihin Allah shi ne wanda ya halitti aljan ko a ce a nan wurin aljin baban aljanu wa hu iblis shi ne iblis a shi ma sai an fassara maka halakal janna abin da ake nufi awal jin Allah shi ne shi baban aljannu wa ko iblis shi ne iblis min marijin min daga harshen wuta wanda yake wato ainihin mai irin harshe din haka min marijin min daga harshe na wuta shi ne malaman tasiri suka ce huwa la'abuha alkhali shi ne tsintsar harshen nan nata wutan tana ciwon nan harshen da take kun gane kyau sannan wuta tana tsaya ko bikinta tana akwai kuma wannan harshen da kike da take ci to daga harshen aka halittuwa uban aljannu shine iblis uban mutane yan adam shine annabi adam man halitte shi daga lata ƙasa dumbu wanda muka yi bayani su kuma aljanu wanda ana maganar dama jinsi biyu da aka yi aka aiko musu da wahayi kuma ki biya musu nima da aka yi musu ai ne yasa suke a cikin ne akan ta gane da kyau inda aka kawo hadisin su wato ainihin aka ce fa bi ayi kuma rabbikuma ku? to da wani ni'imomin ubangijin ku ko jinsin aljanu da mutane kuke karyatawa ne Na رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم الله مدعوك رب المشرقين ورب المغربين وبنجي سبحانه وتعالى حين shi mahudan rana biyu kuma shi ne ubangijin mafaɗan rana biyu ba zai ayi a ɗan rabbi kuma su kaji da wani hikimomin ubangijin ku ko jinsin mutane da na aljihu ku suka yi shawa marajal baharai tafiya marajal baharai Allah dai shi ne yake gudanar da taifunan nan gudanar yaltaqiyani wanda sukan hadu bainahuma barzakhun la yabghiyan sukan hadu amma tsakanin su akwai shamaki la yabghiyan dayan su bai tsallake shiga daya shine ya baya shi shi ji ke da daya wani ayyi ala'i rabbikuma tukazzibun da wani ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya min huma lu'lu'u wal marjan ana da yakan Allah yakan fitar a cikin su su waɗannan tekuna ɗin lu'ulu'u ake haushe haushi kristalinsa wal marjan da ko marjani haya ya ci da ado ake fitar da su cikin teku wa bi ayyata laika rabbikuma tukajjiba da wani ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa wa lahum jawaril munsha'ati fil bahri la'ala walahu shi ubangiji shi ne wanda ya samar da wato aljawari mun sha'ad jirage na ruwa manya-manya jirka girka cikin bahari a cikin teku kan ala kamar manya-manyan duwatsu cikin gansu a cikin teku bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wani ni'imomin ubangijin ku kuke karantawa wannan ta shi yasa ake ce sura da karshe da mutu ya dajin ni'ima lissa fa irin ni'imomi da Allah ya mabayi aka ce rabul mashriqai ne ko mashriqai ne wato mashriqu shita'i wa mashriqu sayf haka malamai suka fassara mahudan rana lokacin sanyi da mahudai kuma lokacin zafi rana da kuke ganin ta ai akwai sun da za ku je ba wuce rana ta koma arewa ko da za ki biya ce ta koma kudu in za ka kasar da za ka hudo za yi ta wajen arewa ta ke huduwa da yake ba lokaci guda ba ko a hankali kowace mahuda daban har ta dawo arewa haka kuma tana nan a mahudar har ta dawo kudu lokacin sanyi da lokacin zafi in baka san wannan ba sai ka sa ido da yanzu wannan ke jikin da lokacin wannan mahudar na ta biyu Allah shi ne ya samar da su shi ne gidan mahudai haka nan mafaɗar ta shi ma akwai sanda za ka rana ta tafi ta kwace nan wajen ainihin yamma maso arewa kuma da za ka ta nan wajen za ka ta su ta faɗi ba su yamma maso kudu wannan mafaɗar ta guda biyu Allah shi ne gidan. wannan kinan aka yi tsiriyar guda biyu aka nuna ko ba wata ayatun fi suratul ma'arij sai aka ce fala uqsimu bi rabbil mashariki wal magharib da kuma yi rantsuwa inji Allah ainihin da ubangijin mahudai ba mahudai na rana da kuma mafaɗi kuma suna da wasu malamin cike ya ba jin karo da suna ko Kawai akwai lokacin sanyi rana tana komawa kwalewa take koma ko lokacin ruwa kuma yanzu kuma shige ne a wai ba haushe na wata magana ya ce wai rana tana rana ba ta san ba ta san ruwa ne ko na jin lokacin ruwa ne su ta koma arewa ni ji na manta ne tun da ainihin an yaki da wannan eh, jirgin labaran sannan kuma lokacin ko abin da ne ba ta san sanyi da dawo kudu to wannan ɗan adam zai da irin wannan tunanin haka dai ta ga wancan kenan lokacin yanayin sanyi da wajen da rana ita lokacin zafi haka shine mashrikai da magribai sannan wannan ayar kuma da ce ba za ku sun faɗi da mashariki ɗan rana suna da wasu ne manajin nasa wanda hudai in da yawan ta hudu ba gobe nan za ce ba da hakan take wannan an gane da kyau kuma inda ta faɗi gobe ba nan za ta fada ba to duk wannan makwatan nata su ne Allah ya rantse da su kuma ne da kyau shi yasa ka ga da waccan ayar da wannan ba za ta ci karo da juna ba rabbul mashriq wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhirhu wakila kila sirrin muzqatu muzqatu wannan ana nuna mana ubangijin waɗannan wurare sai mu san tun da shi ne ubangijin su kuma shi ne ubangijin mu sai mu bauta masa wani ayi ala'i rabbi kuma su kaziban ai ayi ne Rabbu kuma, alladhi jabbara lakuma hadha tadbir al-azim tukaziban wata ne masu ubangijin ku wanda ya jabbara muku ya tsara muku tafiyar waɗannan halittu rana wata yadda suke tafiya yadda suke kwasu ba da mafaɗansu da abin nan ɗinsu duka yadda suke tafiya a kwanacinsu kowace da wannan ni'imar ki ne maku domin kuna cin gajiyar a nan kuke karyatawa wato ana so a gaya mana duk abin da aka fi a baya to wannan ana so ka fi ni'imar ne shi ba sai a yi irin wannan tambaya a baya ai bi ma fi zalika min al-fawaid al-azima allati la tuhsa wato saboda abinci cikin wannan halittun na fa'idoci masu girma wanda ba za ka iya kirga su ba inda za ka san irin maɗin masu kirga ai fijalin hawa kamar da ke can iska yanayin iska da waiza ta canza kamar bana yadda muka yi azumi da fara. wannan waiza yanayin kusa da an yi azumi ba irin wannan waiza ne zafi da mutane kuma za su mutu kuma wanda suke saboda jahilci maimakon su sha ruwa su kai azumi ba su sha ba suka yi mutuwa mun san wannan lokacin da aka rika tsoron kankara a kayan a jikin su zafi ga zafi arziki ga zafin wata ne kishiyar suna huruwa wannan yanayin daban yanzu muna yin a wata wani irin yanayi mai daɗi ko wannan daidaiton yanayin duka shi kuke karatawa ko ko wanda ya muku kuke tare cikin wanda ya muku ko koya waktu da ku fasoli ko huduki ba yana su bi kullu faslin fihi ko da rai da zalika da canje-canje da ake samu na fasalai a ce fasalin rani fasalin damina fasalin sanyi fasalin kaza kowane kuma da amfanin ka da abin zai zama tsakanin yanzu wannan aikin shi ba da ko za da ruwa da haka nan sai da zai zo aikin shi kuma kowane da amfanin ka da zo su kayan marmarin da wasu awon da ke cin su ba za ki ba su da yanayin jini sai wai zan yi wannan boji da fazan da waye shi suke so sai yake ka tambayi mai alkama yau alkama su ta kyau ko a gani haka sannan mai shinkafa sai ya don su shinkafa su ke kyau shekarar da ake ruwa ta tashi wai zan ko kuwa kowane da Allah ya yi lokacin da wai da kilarci da shi da amfani ta haka na ranar da ake kodawa da ita mata gasa ranar cewa da ta amfani komai to waɗannan ni'imomin kuke karyatawa ko kuwa marajal baharai Allah shi ne ya aika da tekunan nan guda biyu al'adwal ne kuma alamar suna yin ko ana ana nufin ruwa mai daɗi da ruwa mai gishiri mara daɗi mai zarfi kenan su ake nufi da teku biyu yanzu kiyani sukan haɗu biyu ra'ayi wato biyu ra'ayi a irin gani da ido ana ina fata na fahimta suna gudana a gani na ido kamar sun haɗu amma bai na kuma barzakun hajizun min kusurci ta'ala a kankanin su akwai wani tamaki wanda ya sama makance an gari da ke daga kudura ta ubangiji maɗaukaki la ya ya ne ɗaya bai ta ajiyarce shi ɗaya an gane da kyau ai la ya buga wahidun min huma al'akar ko kuwa su ainihin mai kan ciki ɗaya bai shiga cikin ɗaya ruwa mai daɗi da ruwan zalɗi kai kowane da ike ko ba ka bane malamai suka fassara abin wasu akan haka ake nufi ruwan daɗi wanda muke sha da ruwa na teku mai zarfin da in kashe wata kila suke kama daga nan su gida wasu abin nan wasu ruwaye ne gaba ɗaya su duniya da suke a haka rijiya ta kowar kasar ruwa mai daɗi ta sha amma ruwan teku ga shi kuma zaki baya shayuwa ko na shawali amma shi kuma da nasu amfani ya samar da kifaye da samar da yanayin da iska shi ma da nashi rininsa da komai akwai amfani da yake ba mu ma Allah ya ajiye shi jirage kamar da muka ji a nan gaba za mu ji haka su cikin su tafi da duk kayan amfanin al'umma abin da jirgin sama ba zai iya ɗagawa da shi ba ba za a iya tafiya da shi a ban nan ba za ta ɗauke sai a ɗirko cikin teku jirgi ya motsa ya zaga da shi a kawo shi inda ake to a ku kuma ku fita ku tsankawa cikin kwantenan ku da yan motocin ku zuwa unguwannin ku da sauran su ba nema mutu kyau jiki? wannan shi ne ake gaya mana Allah ya sanya teku guda biyu haka wasu suka fassara ruwan zafi da ruwa mara ruwan lafi ba su taɓa kuma kankanin su ne Allah ya ce wani shafuki ba ku gani shi ko Allah ne ya sa ba wani aiki da wani wasu malam fita a harai ne can a wajajen ainihin irin wajen ko na afirka din nan wajen ina shi yau wasu ka ce nan akwai inda ya ci ga ruwan daɗi din sun zo ba wannan kuma ga na jirgin ga shi kuma ba a haɗuwa kamar wani shamaki tsakanin su wannan nan wannan na haka ke tafiya suka ce zai na a kirki da wannan to in wancan da wannan duka wani ne ba wanda ne ba zo ni malamin kan zama ko da faɗi magana ya ce wanda ne ba wanda ne ba ko za ka ga wannan ɗin ai ruwan zaki da kake sha yanzu ruwan zaki za ka ga Allah ya ware maka shi ya tace maka shi ruwan zaki ne wanki kuma yana nan ba shawa haka nan wancan ɗin na ikon da wanda suka je suka fi cuta suna nan ba su haɗuwa kuma ɗin duka haka Allah ya yi shi ne wani shamaki tsakaninsu wani ba ya ketara wani shi ne ainihin ya ce ba zai yi ala su, kuma su tajima wato Allah ya faɗi wannan da wata ni'imar ubangijin ku kuke karyatawa ne ko mutane da aljanu wato alhajjazin ma'il min wato nil indihari da ainiha bisa farkon minan rawa'in kariha shin da wannan shamakin da aka sanya ma ruwan zarki ne mai irin yanayin gishiri na tekuna aka sha mata ce bai shigo ya gurɓa da ruwayen rijiyoyin ku ba don a tsare lafiyar ku da kuma irin yanayi na iska mara ƙarfi da sun ta zuwan ta haɗu da naku mai kyau wannan ni'imar da ake aka raba muku halatti kun ta jimlina wato zinar ubati al wanda in ba a sanya shamakin zai zo ya haɗu da abubuwa na kazanta marasa daɗi wannan ni'imar da ake aka raba muku kuke karantawa ko kuwa ولولا ذلك الشرك بالجهاد وغيرها لفصل لكم لفصل لكم حواق الدنيا بدل في ruwan tekun da Allah ya ajiye ya sanya shi da wannan jikirin da iska duniya na da muke sakara da lalata wannan yanayin da aka ajiye da jikirin da tsirin jiki shi ne ke tashi iska da take yawo a wani kasa muke shaka mutum samun salami lafiya banda haka za ta zama ta ɗauki da wasu cututtuka da abin da muna shaƙar mutuwa wa maku wani nema ɗin shi ruwan jirgin haka tara shi na cikin kawai ta kama wannan kirkin ɗin ya zama ga aiki da yake muku ba ku sani ba shi kuma ruwan jirgin da kuke sha na kogunan ku da rafukan ku da wanda kuke hakawa duka shi kuma aka alƙi aka tashi muku shi kuma ku sha ba a samun wancan shirin ba dan shi kuma da za ku sha irin wancan shi kuma shi kuma zai ɗauka ba wannan ni'ima da ake raba muku ita ita kuke karyatawa ne hmm? shi ne yace allazi wato ajihin irin ni'imomi waɗanda ajihin aka samnafa muku wato irin sun da kuke karyata ko kuwa aka gama bayanin wannan jimar sai aka tafi da jahursu wato ko jinsi na ilil ko kuma wato lil mafuli ko kuma lil fa'ili kira a cikin sun zo ana kara wani ana kara wurin ya da kuma yin quraju ko eh to ya faruju da zama kinan ne Allah yana fitar maku duk kuma aka ce yi quraju ko kuna kitawa duk dai qira'a ta zo da su kuma duk wanda ka karanta ta fi ilimi da guda biyu ta da kira in ji sai ka ce Allah yana fitar maku cikin kuɗi kuɗi da lu'ulu'u wani kaya ne mai tsada wanda in ka kiro shi za ku gani yadda ake ce da shi ko wani murjan da marjan shi ma yanayi ne na kayan ado na mata wato wanda suke amfani da shi kuma mai tsada ta shi ki kwace da shi Allah yana fitar kwa fitara a fitara kuna fitarwa domin gorewa ita ubangiji kaga an yi nisko an fitar sirki ko an an ɗauko na ko ba ana haska ba yanzu da yake lokacin haske haske ne ko daga an haska mutum ya tafi ya tafi cikin tekun surmi ya gashi ya ji ya ɗauko wani dan abu can ƙasa ko ba ga shi wani ko ba duk wannan waye kore maku Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ainihin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wani ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa an gane da kyau ai wato kasarci na'ami min halkin manazi'i da yawa yawan wannan hikimomin da aka halitta muku masu amfani fil bahari a cikin teku wato tuli'ikum alaiha da yadda muka tallata ku da hore ku a kan su ya zama kuna kai wato ainihin kuna ainihin amfana su jikin jajiyar su wato wa isarajin huriri da cikin da kayan ado na mata al'ajibati masu ban mamaki an bi airiha ko da wasu su ne kuke kayyatawa an gane da kyau wanda yau zamani ya fi abubuwan ma da ƙwarani bai faɗi su ba kuma dai ana fitowa a cikin teku na kayan ado na kayan alfarma kuma a zo a yi ta alfahari da su wanda wannan kuke karyatawa ne ko kuwa da imani da wanda ya yi su kuma da yadda da kuma sai ya maku don ku ji daɗin bauta masa wallafin jawari jawar aka ce jami'i na alkohol aljariya shi ganya shi ruwa aka ce jawar suna da yawa kenan ko walahu sai aka ce na shi shi kilaka ta tuwa mutane ke kira su ya hore mu mutanen kerawa harakatan da suka ranka kiran waye su shi su na Allah ne komai ma na Allah ne kawai ko na wanda ba shi ba ko walahu jawari al-munsha'at wato al-muhdathat manya-manyan jiragen nan kafafu shi ne man sha'ar wanda aka fara da su aka karba su bilbahari a cikin teku in ka gan su kal a ala wato ainihin kal a ala kan gida su da Allah da kwayan su magana na ruwa kan ku zamanin da zo su Sallah wanda jiragen zamanin su cikin mana yawa ko ba su cikin girman su ko kala ka duba yadda Allah ke magana yau ka dubi Qur'ani yake bukukuwa da yake bayana a banka da duk da cin ce ko da jirage ma jirgi ma da ya tsinci san wani dari guda kawai kawai yana tafiya in ka kan tafiya ba a ita bai wannan tafiya Kin tagawa ne ba zai yi ba amma sun shiga a cikin ruwa mana to ka duba na Allah ke ba mu labari ko wala hu jawai jirage na ruwa al-munsha'a wanda aka kakkafa su aka ainihin tarar da su a cikin telegram a cikin su Allah ki kal'ala kamar shirga zuwa duwatsu jinjima jinjiman duwatsu a cikin ko za ki jirgi ya zo da za a kwasa kansa sai an kwana nawa za yi wata nawa wata shida ana zo ana kakkafa wata shida ana lodi annan ya kirka shi ke sai ya tafi a sama ma ya tafi bakin wata duniya da kai arziki kai dukiya yanzu nan ku kun san arziki da ake cikin ne hmm? kana garin nan sai ka kayan da idan da auno da zaki a jirgin sama nawa sai kai wanda da an auno shi an kawo shi ba sun teku ko ta lagos ko ta kusurno shi kuma auno shi an kawo mata kan mutu su gama abu da su su da auno su sai ka su kawo mana sai ka auno su zo su dubura mutane hanci wai ka kawo mutane ba su sun gama da kansu da jirgiya ke taro su da a kawo A ta kwaso ana ana zuwa a kama yan afirka suna ta hawa kuma suna kan samun nasu ɗansu ko duk wannan ne yawa cikin ubangiji kayayyaki irin iri tishin ta kwaso komai a lodo daga thailand ka dubi na thailand da ke yadda muke da kasa noma ta kuma ya ji suna noma su gana hasko suna cikiya da shinkafa su ɗan najeriya ya ji ya kwaso kuɗi sannan su shuka shinkafa wata ɗaya wata biyu ta ji sun sai a wani kuɗin ka za a noma shinkafa a ba za ka zo na a kadawa ki a noma a gida ba saboda matsala irin ta tsarin kuɗin da gwamnatin ku haku eh duka kuma da matsala da matsala gwamnati da matsala al'umma kowa haka bane ne dukkan mutanen tsaye al'umma tsaye yasa kowa ya aiki kowa gaba ya ci gaba ci thailand wanda suke fama da talauci ba mu ina sa ga tunan nan nan ka duba nan ka gaji lokacin kasar noma wacce sahara ce sai kasar noma a cikin aka yi ta kai yadda za a dole kasan ma ɗauko ta za sai an kama da wurin shinkafa wurin alkama wurin waye mufa kasar da tana bukatar kawo ta kasar sannan ta fito da rikin su duk wannan ga Allah ya kama mana ne wani hulzawani mushahar bilbahari kira alam duka an ajiye su ne saboda ni masu yana ce hobi ayi ala'i rabbi kuma ku ta ba da wa da ni'imomin ubangijin ku ya ku mutane da aljanu suke karetawa ne a cikin ni'am wannan kalmomin da aka nasa ko da sai aka na wannan inganin da aka ba ku cikin cikin hmm, ne na fahimci mawajin sauƙi wal irshadi ila akiha ko ta yi su tafi da har ne'imar da aka yi muku ta wato halin ya muku tafi da za ku ji ruwan kan shi ƙuntoshi ta ko robobi a kada a da inji a yau ka tafiya ana tafiya wata duniya ya kana haka komai yanzu lokacin fitila ta na jirgin tana cikin lokacin cikin jihar ka zaune ba a ce da ɗakin ta kankana ko ɗakin fa ɗakin da na yi jama'a kowa da ina ne kasuwa da komai a cikin jirgin nan wannan nan da kuma da aka hubude maku wal irshadi ila ahliha da aka nuna maku wanda za ku ɗauko abubuwan ku haka jirgin ta yi ta tiri duk Allah ya hori ne kowa bincike ne su wanda suke kuma bincike ne fa kuma jin cikin mai to ya hore muku wa kirki sarki jari a haɗa ta wa izra'iha fi bari da za a tuka ta ta tafi cikin jirgi da wannan kuke an yi ku kazibani kuke kare ta an da gairi ko da wani azaba an gane da kyau Allah ya ce kullu كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماء السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان هو الله ما لو كتير كل من عليها فان dan nemo min tsanaki lissafo duka halitta sama da abin da ake yi da kasa da abin da aka zuba mata da ke kuci wannan duk komansu Allah ya ce gaba ɗaya kulluman man alaiha fa sai abin ke kan ban wannan duniya wannan ƙasar wannan abubuwan da Allah ya aje banin masu karewa ne wa ya baka wajen fawadika fuskar ubangijin kai ita ce kaɗai za ta wanzu da lalewar ikram abokin girma da karanci da ɗaukaka kwalle ayyar ala'i rabbi kuma ta ba kai da wata ni'imomin ubangijin ku ne kuke karyatawa ya tsaluhu man fi samawa wal ard ya tsaluhu wanda suke cikin sammai na halittu da cikin ya tsaluhu suna roƙonsa suna tambayar suna kai bara wurinsa shi ne Allah madaukake domin ne kulli yaumin huwa fi sha'ani kowace rana shi ubangiji yana cikin sha'aninsa kowane sakan kowane lahaza kowane tsakawar ido Allah yana cikin sha'ani kuna ganewa bi ayyi da rabbikuma kuma to da wani ni'imomin ubangijin kuke aikawa hmm? haka ce wa ya baka wato ainihin kullum an ala ya fa abin da yake da al'ab dinan hayawani da kaire ha jahalitin da suka kanta mu mutane da aljahu da sauran duk komai kullum an ala ya ne duk wani abin da kanta halittin mai halaka ne a gane da kyau anan za mu ji an ce man man alaiha wanda suka san nawa suke bayan mana aka ce ba ma ba A ce ma alaiha suka ce komai da komai amma man aya na muna da mai hankali ne mutane da ajiyu so sauran eh, tsuntsaye da kwayi da wasu wannan su ta yaro kawo ne lil zuwa su duk ne an gane da kyau ta liman lil ukala dan a rinjayar da janibin mutane da aljanu dan su ke magana amma sauran halittu kuma sai shiga dukkan su gabaki ne kullu man alaiha bayar ka wajen horajista wato ainihin malam nan ya tawin ya ce za ta huta hala. wato ta za ta huta zatin ubangiji marubuci shine zai wanzu wa huwa wahdahu al-azali al-azali shi kai shine yake tun azal sannan kuma shi ne zai wanzu har abada wa ma siwahu ko kuma makhluqun amma wanda yake kuma bayan Allah shi a dai halitta ne wa fani kuma shi karare ne wa ya baka min a'malin ibadi shi ayyukan bayi na gari da shi kai, su ma za su wanzu za su saura illa ma amila lahu ta'ala ko dukkan ayyukan bayi kuma za su tafi sai wanda bayan suka yi dan Allah tun da shi Allah shi ne ya zama kaɗai da wanzu to abin da ake yi shi shi ma zai wanzu amma aiki da ba shi bawan zai tafi zai zama ba shi a duniya aikin da ya ba dan Allah ba shi ma ba shi sai Allah kaɗai sai aikin da ake dan Allah Allah ya samu dan Allah Allah ya ba mu ikhlas haka ce dul jalali khabarul mubtada ta hudu duruhu huwa bil jalali Allah shi da mabucin girma والعظمة والجلال والعظمة da kafeta da girma da isa kalmomi ne da ubangiji faɗa masa soki zul jalali wal ikram ko eh al azizu al kaza duka sunaye ne na shi girmamawa da kammama an gane da kyau da kafeta da isa shi an kana neman addu'a Allah ya taba ma yake kiraye shi da irin waɗannan sunaye kuma da ayi alaka rabbiku na tukaddiba da wani imomin ubangijin da ku wato kuke tsaye tawa ya mutane a wato a jikin na min ba ku da ridan lahi wa kuna kulli wannan wato ni'imar ni'imar ta wanzuwar yardar Allah da kuma abinda ake dan shi yake zama ke wanzuwar. da kuma karewar duk abin da ake ba dan shi ba da karewar wani wanda ba Allah ba da karewar abin da ba shi ba da wannan kuke kafir cewa kuke karanta wakili tarjiman shadidul lilkiyani da alaji ma fi hirzalla ko ko kuma da wannan aya ta cikin cewa zaburar kurcewa mutum ya tsayu ne ta aikin da zai sami yardar Allah aikin da Allah zai karba tun da lokaci zai zo ba kowa a ban kasan nan sai mahalitti ke aiki da ake da shi in ka yi aikin ka dan Allah shi zai zai wanzu shi za ka tara gobe kiyama sai ko ka yi dan wasu ba dan shi ba shi dan ba komai ke ba ka nan aiki ka bai ne kiyama. zaka za a tashi ki gobe kiyama za ka tashi biyu Kuma komai ma'anar da aka tashi ka gobe kiyama kuma ma'aiki to an dawo maka da ranka ba ma hisabi ga aikin ka da kai shi sai su ga kayan kayanka Allah ya samu ga aikin mu na gari a wannan rana ake ce a nan wurin da tsaluhu man fi samawa ce wal A kafin mu fassara wannan ayar wancan tsakokin da aka ci da nake muku malam yayi tawili ko tawili wurin abin da ya shafi kuskuren Allah abin da magabata suka nisance shi wato ainihin fassara wani abu wanda ke shafi zatin Allah a kan yadda ya zo in magabatan ne suka yi tawulin sosai a bisani ne an ce magabatan su ne su haɗu tabi'ai tabi ustadi'ina a ya fahimta da kyau kwanan dai ilin tafsir abin da ya kawo shi yake cewa wato ainihin dangane da wannan fasara aya ba ya baka wajen horadika zul jalali wal ya bayan ya kawo magana ta abin nan sai yake bayani na magabata ce kala sha'abi za qara'ta kullu man alaiha qanin fala taskun hatta taqra wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram shi ne irin wajen wajen wakafi ma karka tsaya Kullum man alaiha qanin wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram suka hada su bayan nan sai yace wato ko sannan shi ayat ta yi kamar da faɗin Allah da yake kullu shai'in halikun illa wajha dukkan kowane abu halikun dukkan hali kullu man kun gane kullu halikun dukkan wani abu sunan shi halakaki illa wajhahu sai fuskar ubangiji وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية بأنه yace wato Allah ya siffanta kanshi da fuska mai girma wato ainihin a cikin wannan aya da ta gabata kuma Allah shine ma abucin girma da tsaka huwa ahlu an yusalla fala yusa Allah shi shine girma ma ta tsaka girma ma Allah shi ne kullum ka saba masa in sai kina girma ma Allah kana ta wani wannan sifofi amma kana saba masa ba ta ganin girmama Allah inda kana ganin in ji malam ne ka saba masa kun gane wa an yi ta fala ya kuma shi ne ya cancanci a yi masana ta saba masa ta kawai ta hala ta kudu na kuka kama da zai ne wato ya da'o na shi da ganin ila fi rudu na wata hajji ta cikin wurin kafi ta sha karanta mana ya na hajji haka shi ma ne da kuma kwartar da kanka tare da waɗannan wanda suke kanan ubangijin su gina ga dace wal ashi ya sa ta kamar yake rudu na wata ha? suna neman dace wato suna neman fuskarsa suna nufin fuskarsa haka wasu aikatu wasu kauli shi shi ba da kalli wasu mutu su hijina inna ma nuka yi muku bai wasu hillahi a tun cikin suratun cikin cikin sarko. ko muna siyar da kuna da ke ban ma turanen Allah ainihin suna cewa muku ci da kuma ke kawai ne wajen Allah wato don fuskar Allah Wadannan duk da aka kawo su sai ainihin wato ainihin ake bayani cewa fassara su hakan nan da yadda suka zo haka magabata suka fassara su kada ka ce za ka yi tawili ka ce wa yabqa wajhu rabbika ma'ana wa yabqa Za rabbika zatu ka yadda aka faɗi shi ba isa wanda da kyau Allah ya fi ya fi kanta kansa da kifa ka kifanta shi da ita ya take ba ka sani ba kamar yadda dukkan sauran sifofin da suke Allah ya tafi da kan shi gani da irin sai yake baka sani ba ya tafi da kan shi ido ya idan sa baka sani ba ya tafi da nan sa da kuma ya take baka sani ba ya tafi da nan sa da hannu ya yake baka sani ba sifofi na zatin sa da sifofi na wato aikin sa shi suka sifanta shi da su haka shi ne mafi kyau ba ce za a yi mafi wato ainihin tawili a ce wato ainihin zaki ake da shi kun gane da kyau to daga wannan sai mutum da aya wannan sai gaba wa yasalhu man fi samawati wal ard da abin da ke cikin samai da kasai ya tsambo suna roƙonsa kuna gane roƙo ko dai bilisanil hali ko kuma bilisanil baqar ko dai da harshen ka kana Allah ka ba Allah ka ba shi ne alhamadu kiran ko Allahu samad wannan mutane kowa ke da shi da bukata shi ba zai ta arnawa ki da wani malaman tsibirin bokaye kuma su rufa masa Allah idan har da nan arewa suke ko ko da su na kudin yanzu da na kudin kudin sun zuwa majalci suna wajewa har ma su kuɗa hajji su Allah ya sauka so wannan dai abin da ake so a nuna mana ya sadu man su samawa su man su abin da ke cikin kamai na halittu da na kasa suka suna roƙon Allah ko dai roƙo na ɗaga hannu karɓa ko kuma ko ba ka ɗaga ba yanayi yana nuna eh Allah ka ce roƙo sun gane da kyau don shi tantanta a zirai zamanin a sun shiga ke kusa na muka gani sai su fi ya fara tangantar ɗan tagowar masu taho sai su manta da kuma matansu su kuma su da kwala haka so in sun shiga musiba su kuma ga Allah sai in sun tallaki sun je gaba su ke so bincina da muka shafu muka nemo sa a wani shi ya tsallaki da mu sai sun sun taka can dauri sun ji tudu suke shirka amma suna cikin azaba sai su koma ga Allah sabanin mu yanzu wani su da cikin azaba da neman halaka sannan zai kira wani ko da ta kuce a cikin za a sulmu ya yi da ya kiri ya kiri da abu kaji ya yi shehu ya wayo kaza kaza wai yana kama wani daban ko wani aljini ko wani kaza ko wani shehu a lokacin wani ba za a kira ne kadin kawon da ya ce cikin da kai wani lokacin jai Allah shi za ku kira shi cikin ka shehin kan sayyidin ka suna can ya mutu yana cikin kawarin sa kuma zai ji ka ba abada wani ya ya kamo da cikin halin da kake ciki Allah da ku kira to wannan shi sa lalle mu gane sai Allah ta kai shi ake roƙo wanda cikin sa mai da kai ya sa kika cikin roƙo za ka ce kullu yawmin wa fi kowane ba yauni a nan ba yauni na wanda ka sani ba daga guduwar rana zuwa a wakati malam suka fasa kowane lokaci shi ne yauni a nan haifi kulle wakati Allah a cikin kowane lokaci da fi sha'ani yana ci sha'ani shi ma na sha'ani wato gudanar da abin da ke so ai amur ya zuwa a lokaci ba ka da fil azali din ihya'i wa'ina ko wani ma ce وإبادة وإذلال وإحناك وإهانة وإجابة وإبائن سائل وغير ذلك wannan suna rikan da ubangiji yake cikin da ko shi shi kadai ya siffanta da wannan sifar ba wani yau halittu yake da wannan sifar ga sanan haka ko shi yana cikin wato al'amarinsu da umarninsa da bayyanar da ikon su gwargwadon kudarsa ta tunfi a da yadda su gudanar da abuwansa na rayawa a cikin kwanciyar ta ne wani yanzu yanzu yanzu da muke magana nan a wata kuma ta haifi wani a wani asibitin zuwa su tana nan tayo wata nan an jima wata kullum ba ba ka shi ne sannan imata daidai maganan nan da muke zo na nan mala'ika zo zai zarar shi a duniyan nan an sama wani haka ko shi haka nan ainihin da izazin ko yanzu kana ganin da duniya ta zama na haka ta kuma an gama tsakanin kafa ne gane ta yau ga cikin gobe sun zan kullum an ta yau shi ne shugaban kasar kaza wani kuma an dan an sauke shi kuma ya zama ne farar hula shi ma yanzu maganar duniya ta kai ko wani gina'in wani yau kawai cikin ji abokin karatun ka ne latin ka ne tare ku san su kawai ya kawai kudan ce kawai ka kuce ba kan shi wadan gasanar ta kuma ina komai ya taɓa jin zai tiriwa ko in an wadata shi kenan wannan kowa wai a duk duniya haka can yau wani ya ɗaya ce haka wani kuma yau ya zama ne alkiri wani kuma su kuma saboda haka ya rasa kuma haka ake kai kullum Allah shi wani yake wa ijabatin wa ila amsawa yanzu sai addu'a shi an samu can ma wani ya amsa ta shi da lahaza ba lahaza da ba su wani abin ya ba haka nan wato ainihin tambayar mai tambaya ya ji shi ya ba shi da wani wannan na ayyukan ubangiji da shi shi to a cikin wani cikin bauta ma kuma shi bauta ma tunda a nan ba na farka akwai mai bauta ma nan ba Allah ba akwai wani da ya fanta da wannan akwai inda wanda yake ko yana dole wanda take bukata shi kuma ya gaji gajiyayye ko shi waye barci ya gaji dole ya da 24 hours ya tsara wata 24 hours ne ya tsara wata take zanta a kai ta a cikin mahaukata kuma da za ka bukata ka yana barci bai ji yanzu yake yi ana ma bayanin barci na tsaye to ina kuma ga wanda ma da mutum shan giya ya kara an kale da bishiya ko ga mai ma san bukatu ka bada ma wannan to har da Allah ke nan shi kuma yau kuma duk wanda za ka nema in yana da rai akwai wani lokaci da ku ce maka komai ko bai jin ka ba inda kake ko bai jin ka ko na bai ka kuna gina ko bai da lafiya ko kuma ma bai da rai yana kabarin sa ba ma Allah ba ya kamata yan uwa don Allah mu zama wayayyu mu zama a kan hanya mu daina zama ni ina cikin guda huni wanda bai isa wawa irin wanda za ka ɗauke shi a kula shi kan wai kullum wani za ka yi wai shi zai maka wani abu ba Allah ba to me zai maka yana da wannan sifar ne Allah shi ne ya salhu man fi samawati wa man fil ard kullu yawmin huwa fi sha'ani kowane lokaci na cikin sha'aninsa yana cikin bayarwa yana cikin azartawa yana cikin duk abin da kake shi ki kuma ma wurin ka mana ka huta Allah ya sa mu gane ya ce sai bari ayi ala ya rabbika ma tukujima wai da wata ni'imar ubangijin ku kuke kanta ya hada tadbiril azim wannan gudanarwa mai girma da kuka ji shi kuke karyatawa mutane da aljanu an da rayin jini ni'am ko da wannan sa wato ainihin ainihin wato ainihin wato wani daban ba shi da nufin da yanayin lokaci da ya tafi nan da mu tsaya zai lan muka shiga gaban kuma da zama lokaci ya tafi a san mu je da hali inda muna so 28 mu duka karatun nan insha Allah mun muna da rai gobe mu yi kila bizi sai mu dan karasa kuma bar lokaci yan tambayoyi da kuma kila kuma kuma yan tambayoyin da suka halarci karatu dan ba ni kaɗai kamata a kama tambayoyi ba ba kamata da yi maka wasu yan tambayoyi ko insha Allah sai mu kulle ranar ashirin da alhamis kenan da zama juma'a a bata a zo a yi sallah kila wani zai tafi ya sau hula wani za ce gwado takalmi saboda kada a zo kuma sallah su zo ba a gami shiri ba zuwa tasiriya da zuwa a kayan sallah shi mu bar sauran kwana ashirin da da sauran sai a wasu na zuwa kasuwa Allah ya samu dai irin da muka karanta da Allah ya ba mu lafiya wannan muka kuskure kuma Allah ya gafarta mu kaga